A yau shirin namu na Ramadana a Najeriya dai ana rana ta goma sha biyu bisa al'ada dai a wannan lokaci ne mafi yawan samari ke kawo 'yan mata kayan shan ruwa da kayan sallah a wani yunkuri na nuna soyayya da cika al'adar soyayya a watan Ramadana. A yau dandalin VOA ya waye wannan batu ne na shinko 'yan mata sun fara samun kayan sallah, kayan shan ruwa da na sallah inda mafi yawan su ke cewa wannan lokaci ne samari ke a ran na kare sai kuma bayan azumi su lalabo suna neman shiri ga abin da 'yan matan ke cewa. Shin samadin suna nan koko sun fara. To ni dai gaskiya an kawo min kayan azumi. Mm, to gaskiya muna sa rai da an kawo kayan azumi za mu sa rai da na sallah. A gaskiya ya kawo min da wurma tun kafin azumi ya yi nisa. Gaskiya a nawa ra'ayin duk saurayin da ya zo ya gudu daga gurin budurwarsa ba son gaskiya yake mata ba a ni gaskiya na san ba wani karfi ne da shi ba ko ya kamun kayan azumi ko bai kamun kayan azumi ba muna rayuwar mu iyakaci kawai dai na san ba zai guje ni ba kuma bai kawo mun ba kuma haka muke rayuwar mu eh an kawo min kayan azumi tun ranar da aka dau azumi insha Allahu rabbi ina tsammani saboda dama ai shi tukucin so kyauta a gaskiya ba abinda zan ce alhamdulillah ba da matsala bai guje ni ba su ma kuma ina shawartar waɗanda suke gudan yan matan saboda abin duniya ina shawartar su yi hakuri su sani cewa in dai son gaskiya take yi maka dan in baka da shi ka gaya mata ka. ga azumi ya karatu shin samadin suna nan kwakwa sun fara yin hali a gaskiya bai kawo mun ba gudu tun da ma azumi ya kama ko waya ba waya ba zuwa ba kayan azumi kuma ban sa rai na sallah ba tun da ya gudu a gaskiya ba zan saurare shi ba tun da na san ba suna yake tsakani da Allah ba saboda wani abun duniya ya gudu ko dagawa ba zan ba yanzu idan dai sai bayan sallah ya kira ni ko dagawa ma ba zan ba bari ma in saurare shi to um, malama hafiza ga azumi ya to shin samadin suna nan ko koko sun fara yin hali ai ke da wannan samadin kyale suka ai da azumi ya kawo kai walle walle warewa kowa yake ba yi, saboda kada su kawo kayan shan ruwa da dan kayan sallah. To kirkiran fadan suke yi ko wani uzuri suke kawo? Ai ba uzuri fadan kawai. ma za ki kira masa ki ɗauka. To yanzu ki ya fara ran na kare kenan. Ai da yawa san fere. Saboda suna tsoron kada su kamun kayan shan ruwa da kayan sallah. Ko kin kira ma ba za su ɗauka ba sai su ce miki sabgogi sun yi yawa. Ba wani hankal harkar bayarwa a yanzu. Ai yanzu janaral ne abun. Ba mutum ɗaya bane kowa da kowa ne. ke ki ba su su karɓa ba. Allah. Ah, wallahi. ba su kiba ki zo zance ke ki dauka ki ba su amma su su dauka su baki kan gaskiya sai dai in wanda to wani ma in dai wani in ya zama ne ko yana ganin zai aure ka ne to zai iya baka mun kuma ji ta bakin samari tuma na wannan ɗabi'a tasu na gudu daga wajen 'yan matansu da zarar an kama watan ramadana sai bayan ramadana su nemi shiri ga kuma abin da suke cewa Ya sunan malamin? Sunana Mustapha Muhammad. An kai wa budurwa kayan shan ruwa? Eh, gaskiya na kai mata kayan shan ruwa saura kayan sallah saboda wannan goma ce ta farko yanzu muka mm. shiga goma ta biyu. Na dai sai mata haka kayan drinks da aka na shan ruwa mm. da lembu da su ayaba ka na kai mata gidansu. Kai kenan ba ka arce ba. A gaskiya ban arce ba saboda ma in na tafi da zan dawo. tunda mun jima kuma me dan azumi ya zo kuma a shekara dan dai ka dan yi mata dan wani abin ai ba wani abu bane ba to suna na dalladi gambo to magana ta gaskiya gaskiya ni dai ba ma ni da budurwar ballantana ma har in ji in kai mata kayan sharuwa domin magana ta gaskiya ni ma fama nake da kai dan haka bani so nake yi ka tabbata ba guduwa kai ba a ba wai wasu gaskiya suna guduwa amma ni dama ba ni da ita ballantana har ma in je in ce wai ga kayan sharuwa na kai an kai budurwa kayan sharuwa to komai da komai ya haɗu madara kawai ta rage komai da komai mai da me aka haɗa akwai kayan sallah akwai kayan shayi saboda cewar ni masoyin shayi ne shi sa ita ma ɗora ta a wannan turba eh, eh, ganyen shayi da sukari da sukari da ganyen shayi da bombita har ma da 'yan dai abubuwan da ba a rasa ba to aka yi madara ya jinkiri a madaran ma kawai ana ta nazarin wace iri ya kamata ya amfani da ita ne kenan kai baka arna kari ba a ina ai muna alkawari ne aiki. masu iya magana da kan ce kyauta na daga dankon soyayya barka bashir murya amurka daga kano a najeriya